mu idan suka yi haka sun saba yarjejeniya ta demokuraɗiyya kuma sun saba yarjejeniyar da ita jam'iyya da janar muhammadu buhari suka ɗauko al'ummar najeriya ma'aikata su ne ƙashin bayan gwamnati su ne cibiyar demokuraɗiyya ko tafiyar soja ko ta farar hula a ce wai ba za a iya biyan su 18 minimum ba to abinda nake kira da janar muhammadu buhari a matsayin mu na wanda muka tallata apc muka tallata shi duk gwamnan da ba zai iya biyan etin minimum ba ya sauka ba gwamnan da ya rage albashinsa kuma etin minimum wage nan da za a ba wa ma'aikata ba ta aka yi albashin gwamnoni za a rage ai wani abu ba Aminu Ibrahim mai dawa fage kenan wani dan jam'iyyar APC a nan Kano su ma dai 'ya'yan jam'iyyar PDP sun fara tsokaci dangane da wannan al'amari Malam Umar Dan Fulani Kawaji wani dattijo ne a cikin jam'iyyar PDP Kano. Ba su da adalci ne, kai kuɗi. A rage fita waje mana ne duk gwamna ba zai sake fita waje mana. Sai suke mun daina fita waje. mun daina zuwa asibitin kuɗi domin ba mu da kuɗi mun daina cin abincin da muke ci kafin mu zama gwamna shi za mu koma mu ci amma ana cewa pdp fa ta lalata tattalin arziki ba ka ganin cewa kamar suna da uzuri da ya kamata a yi la'akari da shi to tun da pdp ta lalata arzikin kasar su sai su jara lokacin da muke biyan dubu goma sha takwas shinkafa dubu bakwai ne dubu takwas amma yanzu sun ce ba za su yi ba amma shinkafa dubu goma sha ɗaya Baya ga 'yan siyasa su ma ƙungiyoyin da ke bibiyar ayyukan gwamnatoci na bayyana fahimtar su dangane da wannan yunkuri na gwamnonin Najeriya na rage albashin ma'aikata. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata jami'i ne a cibiyar sita da ke nan Kano. wadda ke bibiyar kasafin kuɗaɗe na gwamnatoci. To wannan ba al'amari ba ne da ya shafi 'yan kwadago kaɗai. Idan haka ta tabbata cewa za a rage albashi daga karanci ya koma ƙasa da dubu sha takwas ƙarancin albashi ganin matsayin dubu goma sha takwas a yanzu ganin yadda ake cikin matsalar rayuwa ina tabbatarwa da gwamnatocin jihohin nan cewa sun gayyaci wani fada ne ba wai da 'yan kwadago kadai ba har da 'yan kasuwa da ƙungiyoyin ɗalibai da ƙungiyoyi masu zaman kansu saboda haka wannan ma wani mafarki suke su daina ba abu ne da zai yiwu ba ba kuma fada ne na 'yan kwadago kadai ba fada ne na duk wani wanda yake kishin Najeriya Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata kenan na cibiyar sitar ta nan Kano, wacce ke bibiyar aiwatar da kasafin da gwamnatoci ke shiryawa a kowace shekara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.